auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka don ci gaba da faɗakar da yan uwa akan abin da ya shafi addini to alhamdulillah yan uwa akwai raddi da muke so mu gabatarwa baffa hotoro akan ainihin ƙarya da yi ma Dr. Shatima Al-Miskin wanda ya ɗauko karatun Dr. Shatima Al-Miskini sai ya yanke wani wuri sai ya sa domin ya ma Dr. Shatima al miskini ƙarya wanda daman ɗabi'arsa ce yi wa ainihin bayan Allah ƙarya saboda hakan nan insha rabbi za mu sanya muku ku ji irin ƙaryar da ya ma Dr. Shatima al miskini daga nan sai mu ƙaryata in insha Allahu rabbi wa rabbu kulli shay kamar yadda mun kun san su wabiyawa har kullun aqida su aqida ce ta yi wa Allah ainihin jaba'i da kuma yi ma bayan Allah sharri da kazafi saboda ku saurara ku ji daga babban hoto <coughs> shatima al-miskin ya tabbatar da cewa bai da hujja bai da dalili na zagin shekul Islam Ibn taimiyya, Kuma ya tabbatar da cewa babu wata magana a cikin littattafan Ibn taimiyya? wacce zai iya kafa wa Ibn taimiyya hujja da ita. Ya ce wa Ibn taimiyya? ai an samu abu kaza a cikin littattafanka. A'a. Zai dai ce masa ai yan izala sun yi kaza da kaza. To, Shatima al-Miskin, yaushe ne dama aka taɓa ce maka ƙungiyar Izala tana da alaƙa da Shekul Islam Ibn Taymiyya. Ba nan muke karatu ba muke nuna wa al'umma cewa ƙungiyar Izala yanzu haka bisa ga jagorancin balalau ƙungiya ce ta al'ikhwanul musulmin ba mun faɗi wannan maganar ba, ba mun gaya wa al'umma wannan gaskiyar ba. cewa ƙungiyar izala bisa ga jagorancin balalau ƙungiya ce wacce take al-ikhwan ikhwanai ne suna kan manhajul ikhwanul musulmi su kuma al musulmi a wajen malaman mu ahlus sunna na wannan zamani tun daga kan Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz Sheikh Nasiruddin da albani Sheikh Ibn Usaimin Sheikh Rabi' Ibn Wadi Al-Madkhali الشيخ صالح اللحيدان الشيخ محمد أمان الجامي dukkanin malamanmu na wannan zamani sun tabbatar da cewa al'ikhwanul musulmina ba ahlus sunna ba ne ƙungiyar izala yau tana kan tafarkin al'ikhwanul musulmi wannan maganar dole a faɗe ta wanda ya ji daɗinta ya ji daɗinta wanda kuma bai ji daɗinta ba bai ji daɗinta ba amma magana gaskiya ce don haka <coughs> shatima al-miskin ka kyauta da ka tabbatar da cewa kai abin da kake yi kungiyar izala kake zagi kuma littattafan ibnu taimiyya baki ɗaya daga farko har ƙarshe baka samu abin da zaka iya zagin ibnu taimiyya da shi ba a cikin littattafansa wannan abu da ka yi ka kyauta sosai da sosai ka yi kuma adalci

To, wannan shi ne abin da Dr. Shatima Almiskin yake misali yake bugawa. Yanzu idan a kiyama an tashi ga Ibrahim Taymiya ga Dr. Shatima Almiskin, sai Dr. Shatima Almiskin ah, sai Ibrahim Taymiya ya ce me yasa Dr. Shatima Almiskin kake faɗa mun abubuwan da kake faɗa a kaina? Sai Dr. Shatima Almiskin sai ya ce ai saboda ɗalibanka da ka koyar su ma suna zagin malaman mu Shehu Tijjani. da shehu ibrahim to sai su ce su sai ibrahim taymiya ya ce shi bai san yan izala ba to kaga ba shi da hujjan da ainihin zai sa ya ainihin taba ibrahim taymiya to amma in ibn in idan ya zamanta cewa in ibrahim taymiya ya tambayar dr shatiba al in ya ce ɗaliban ka yan izala sun taba shehu tijjani to idan ya ce eh ya san su ba kaga yana da hujja da zai taba wa da zai taba ibn taymiya to maganar dai kaga magana ce wacce ta zo shi ba hoto da bai fahimci yanayin magana ba sai ya kokari ya juya magana ya ce wai ai shi dr shatima al-miskin ya kafa hujjar cewa in ibnu taymiya ya tambaye zai ce bashi da hujjar da yasa yake taba shi kuma hujjoji ai ya sha kawo a cikin littafin ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce komai Allah ne ibnu taymiya ya ce yana tashi a sama kamar tsuntsu ya tafi ya je ya nemi ɗalibai shi inda suke ishin su cikin tsanani da wahala ya kubutar da su ibn taymiya da hannunsa ya rubuta a cikin littafinsa ya kashe rai ibn taymiya abubuwa ga sunan da dama kuma ko shi dr shatib al-miskin da ya kawo ba kage ba abin da ya gani a cikin karanta saboda haka yan uwa tattaunawan ba zai tsawo ba insha Allah rabbi zai ci gaba da kawo muku shi zuwa wani lokaci ku je da abin ta kaya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh